kama daga kukan kuncin tattalin arziki zuwa ga rashin nada mukamai ga waɗanda ke ganin sun yi wa jam'iyya mai mulki hidima bayan kimanin shekara ɗaya da wata biyar an ƙara fahimtar salon mulkin gwamnatin buharin tun farkon gwamnatin dai shugaban ya ce zai sanya mukaman gwamnati su zama ba abun rububin nema ba ne dan apc nasiru marmara ya ce duk wanda ya zaɓi buhari don neman mukami ya tafka kure ban taɓa jin an zo wani yayi attacking ko muke karshe ba aka ce ba shi da gaskiya ba wani yake kuma shine gadarko na farko da ake son shugaba ya zama yana da shi babu maganan sarrai ko magana appointment a ce sai na san ka kai dan wani ne ko ka biyo wani sannan zan baka appointment kamar inda mata shugaban kasa fasa wa'ansu ma da ya ba su ba tare da san su ba ya ba su ne saboda sun cancanci ya ba su mafi akasari tarihin su na aiki zamantakewar su su ne nan suka suka anin musu credit din da da yake kallon su ya ba su appointment mutane irin mu irin mu da muka sha wahala wurin ganin shugaban kasa ya zo gwamnati wallahi da yawa daga cikin mu ni dai na san kaina mun yi saboda shugaban kasa ya hau mun san adali ne ya kawo gyaran da ake bukata a kasa amma ba dan a ba mu mukabi ba saboda haka in har mutum yayi ne saboda gyara tsakanin su da Allah in shugaban kasa ya hau waya Allah ya ba shi mukami ko bai ba shi mukami ba ya dauka cewa shugaban kasa yayi abin da yake daidai saboda ordinary ya da cewa mai gaskiya ne ba da wannan mukami ba mun yi ne saboda a ɗauko mukami a bamu ba a'a mun yi ne saboda mu kawo shugaban ƙasar da zai ceto Najeriya kuma wanne yake yana kan ceto Najeriya ministan wasanni da matasa Solomon dalon ya ce nan gaba kaɗan za a ƙara samun ribar gwamnatin baya ga nasarar inganta tsaro da hana almundahana ba a kashe kudin gwamnati akan buki ba a kashe kudin gwamnati akan yawon banza za a kashe kudin gwamnati akan sai takardun bogi yanzu in ba abin da zai kawo amfani daga kasa ba to waɗannan matakai da aka doka suna da dan zafi amma za su yi fida mai ido akwai waɗanda sun lashe takobi ko da buhari ya yi mulki na adalci kamar yaya su dai suna nema su kifar da shi akwai waɗanda suke boye shinkafa najeriya har yau gobe sun tara shinkafa sun boye domin a yin yinwa domin a ga bakin shugaban kasar Najeriya akwai irin waɗannan akwai wanda ma yanzu suna bin gonaki suna saye domin su ga ba za mu iya fita cikin irin wannan hali da ake ciki ba to amma abin da muke nema ga duk masu wannan halin shine shi fa mulki Allah ne mai ba da shi yana ba da shi ga wanda ya gaddama kuma lokaci da ya gaddama a wannan lokacin ya ba Buhari talakawa ma su yi a tara idan ka je kayan noman abinci sali nan kana gani don bukatan kuɗi mutum ya kawo maka yana neman ya saye da yawa to in ka sar mishi wannan kuɗin da ya baka zai iya sake sai maka wannan gudu guda a kasuwa in ba zai kai ba to sai a yi hakuri ka ajiye abincinka ka ciyar da iyalinka da ka sirma yan fasakori. Koma dai me za a ce an ga taka adawa bayan mulkin tsohuwar gwamnatin PDP na shekaru goma sha shida. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, nigeria.